ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون كما ba za su taɓa kaɗan ko mai yawa ba za su taɓa ƙetare wani kwari ba, face sai an rubuta musu abin da suke yi na bayarwa da tafiya, saboda Allah ya saka musu a lahira kuma ya ba su ladar mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa.